والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين بحث أشجبا قرأت من الكتاب البداية في علوم القرآن نمال سامي ابن إبراهيم ابن بالي إلى إيه مصر muna cikin albabu sabi gabi na bakwai wanda yake magana akan al'am hukuncin da yake zuwa a shari'a ga mamme walƙas da kuma hukuncin da yake zuwa a shari'a yake su ban da wasu a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi a kan abbadatun rabi bayani na hudu wanda ke cewa alhassu abinda ake nufi da hukunci ke bantacce ko kasar hukumin am shi ne takaita hukunci zaman ala ba'di afradihi akan wani sashi daga cikin ɗaiɗaikunsa abin da za a zo da shi a zubinsa za ka ga wato ainihin kamar duka ake ne amma sai a waru wasu ɗaiɗaiku a nufa da wannan maganar da aka misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walillahi ala nasi hijjul bait liman istata'a ko man istata'a ilayhi sabila walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila Allah ya tsora wa mutane yin aikin hajji kuma mutane dinnan kalmar mutane duk mutum ya shiga duk mutum ya shiga ko mace da namiji ya da babba mai iko da mara iko duk sun shiga amma sai Allah ita ƙarfi hukunci akan wasu daga cikin mutane da cewa man taba'a ilaihi sabila mutanen wanda ya sami ikon zuwa ga aikin haji to cewar wanda ya sami iko zuwa ga aikin haji su ake nufi cikin mutane to ashe wannan hukuncin mai zuba zubewa ba kamar mai bane keɓantaccen hukunci ne ga wasu adadi da sauran jama'a ba su sami iko ba amma dai ana fahimta to wannan shi ake cewa khas keɓance wasu da hukuncin shari'a wanda in an zo a karan farko a gani su kuma kowa da kowa ake nufi amma sai aka ware wasu aka ce su to wannan shi ake cewa khas a ilimin shari'a bangaren solo ko kuma ulumul qur'an sannan sai yake cewa abbasul khamis wato bayani na biyar dalilus takhsisi naw'an dalili na wato ke wani hukunci da wasu alifi wasu iri biyu ne mutasu akwai wanda yake sadaji a ɗan guda wa ma la yaqulu bi nafsihi ko shi shine wanda bai tsayuwa da kansa shi kaɗai don tabbatuwa da kansa shi kai sannan ya ce akwai mumfasin wanda yake rababbi wa huwa ma na bi nafsihi ne wanda yake tsuwa da kansa za ka ce walillahi ala nasu hijjul baiti ɗora wa mutane yin aikin haji lallai ya ka ce ko aka ce manista fa'a ilaihi sabila wanda ya sami ikon zuwa dalilin da ya keɓance mutanen da ake nufi daga sauran mutane a wannan aya daban yake ko kuma ta suke tambaya a haɗa suke a sada suke da juna aya ce ke maganar hukunci ɗora mutane aikin haji kuma ita ce ke maganar ba kowa ake nufi ba wasu ake nufi ba wasu an fahimta ko to wannan dalili ne na keɓe hukunci kibantacce da su wanda ke haɗaɗɗe da wato da ya zo da ba da kuma abin da ya zo da cewa da a tare a guri guda ki ake cewa mutafi wanda baya zaman kansa daban ba wani abin daban ya zo ya keke wani abin da yake daban a abu ɗaya ne a zubi guda ne aka kawo wani hukuncin aka kuma ware wasu aka ci da su ake wanda saura ne na shari'a da yake zuwa ya tabbatar da irin wannan haku irin wannan salon akwai kuma mumfuki mai rabuwa da juna wa huwa ma yastaqillu bi nafsi shi ne wanda yake zaman kansa a zo da abiyatan mai kowa a wani guri sannan kuma a zo da wani a wani guri da ware wasu banda wasu an fahimta ko aya ta zo a wani guri bayani da yake nuna kowa ya shiga ta aya ta zo a wani gudu suke nuna cewar a da suwa na ake ban da bane ne ko ko hadisi ya zo ya wani bayani da yake nuna ba, sai wani hadisin kuma ya zo ya nuna bayanin ba da kowa da kowa ake da wasu ake ban da wasu to irin wannan shi ake cewa mumfasu wani yake arabi wato ainihin hukuncin da ya zo da ne hukuncin da ya ke ya bari wasu ishe da su ake ina daban wanda kuma ya zo ishe duka ina daban irin wannan akwai irin wannan salon saboda haka wani baka faɗa na walillahi ala nasu hijjin da man istata ilayhi sabila to wannan aya ta ce ta zo da hukuncin da yake nuna cewa amma a cikin ta kuma sai ka ce a da wasu ake ban da wasu to ko kuma za ka samu aya ta zo da kamar gajewa cikin nuna da kuwa ko kuma su daban a wani kurin da ta nuna shira da kuwa cikin da suwa da suwa na ake to shi da kashi biyu da ake da su ko nau'i iri biyu da ake da su na abin da ya shafi kasu ke da hukunci da wasu jama'a ba kowa da kowa ba misali Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ya rantsuwa da lokaci innal insana fi khusr Kuma wani mutum a cikin asara yake taɓaɓɓe ne kaga abin da zai fita babu sai Allah ce illal ladina amanu wa amilu salihati وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر an gane ko sai dai waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi aiki na ƙwarai suka yi juna wasu yake da gaskiya suka yi juna wasu yake da haƙuri ayat ta zo da cewa dukkan mutum a cikin asara ta tsabewa yake ɗaya daban take aya ce guda ɗaya illa allazina amanu amilu salihati ko aya ce daban ko da sun zo a sura guda amma wacce da muka dawo aya ta yi zuriya dan fito da abu wannan kuma aya ɗaya ta zo da maganar dangewa wannan kuma ta zo da maganar kesewa an fahimci gani to akwai irin wannan sala hukunci na shari'a da za a ce alhars a zo da shi amma a keɓe wasu banda wasu to abin da ake nufi da shi wajen ƙarfafa da shi da wasu ajin kafafarsa da yana zama wani lokaci zama a sami wani lokaci kuma yakan zama daban daban to wannan shi abin da ya shafi abbas babin da kuma abbas da to rabi ina kana mana cewa an cewa hukunci khas a shari'ar musulunci masu usulu da suke da usulul jiki kuma malaman ilimin alqur'ani suke magana a ulumul qur'an kamar da gani anan to shi ne a zo da wani abu mai daukar gamewa amma iyakance ma'anarsa ta gamewa a iya wasu adadi banda wasu sannan in za a irin wannan hukunci mai keɓe wasu banda wasu ana da dalili iri akwai dalilin da zai zo maka keɓiya guda ɗaya ne zo da abin da yake nuna kamar gamewa kuma ya zo da abin da yake ci kamar a lokaci guda akwai kuma sanda za a zo maka dalili da yake nuna gamewa a kuma zo maka da wani daban yake nuna keɓewa an fahimci wannan ya shi za mu tsaya insha Allah a wanda muka dace Allah bamu ba mu ladan su kuskure Allah ya ce